yau muna ashirin da ɗaya ga wata mai albarka watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo sha ɗaya ga watan tara dubu biyu da tara muna na a cikin suratu sa'ad aya ta talatin sura ta talatin da takwas za mu tashi aya ta hamsin da biyar to kafin mu shiga wani ya zo zai shiga addinin musulunci daga ina kake daga ina kake daga to nan kenan ko za ka shiga addinin musulunci matsawa ce da takurawa wani ya maka ko kai ka yarda ka aminta kai ka yadda da kanka to zan gaya ma kalmar shahada in ka kudure ta sai ka zama musulmi nan take ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله to abin da ka ce ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce ka shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ka yadda da wannan to yaddarka da amintanka da wannan ya mai da kai musulmi me sunanka menene godi godui to sunanka godui to yanzu sai an canza ma wannan sunan saboda ba irin wanda muka saba ba ne kuma yanzu ka zama ɗaya daga cikinmu da mu da kai duk mun zama 'yan uwan juna a musulunci wani suna kake ji daga sunayen musulmi da suke makotanka wanda kake so a canza ma zuwa gare shi sai ya ce ya zaɓi maimakon gudwi da ake ce masa a da a dinga kiransa da suna muhammad da aka daga yau sunanka muhammad Da muhammad tun da ka shigo addinin musulunci ka kujire kalmar shahada yanzu ka zama musulmi akwai abubuwa da suka hau kanka yanzu yanzu waɗanda za ka yi da kuma abubuwan da za a ci gaba da karantar da kai da ilmantar da kai za a yi maka rijista a cikin makarantarmu da ake kwasa-kwasai na basic abubuwa da suka hau kan wanda ya shiga addinin musulunci da aka ga 'yan kwamitinmu nan kusa da kai ka je za su yi maka bayanin dalla-dalla abin da za ka yanzu da littattafai da za su baka da kuma makaranta da za su rubuta sunanka ka zama ɗaya daga cikin ɗalibin waccan makaranta da ake ba da kwasa-kwasai na addinin musulunci da haka muhammad allah ya maka albarka allah ya tabbatar da kai addinin musulunci kuma ka dage da karatu za mu tashi aya ta hamsin da bakwai ko hamsin da biyar na'am الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana makoma ‘yan aljanna da alkhairin da za su gamu da shi inda yake cewa haza zikirun wannan tunatarwa ce da wa'azi da kuma ɗaukaka ga waɗancan annabawa wa inna lil muttaqina la husna ma'ab lalle masu tsoron Allah suna da kyakkyawar makoma jannatu adnin aljanna ce ta dawwama mufattahatan lahumul abwab za a buɗe musu ƙofofin gidan aljanna za su tarar da ita a buɗe muttaqina fiha suna masu dogaro fiha a cikinta suna masu kashin gida ya da'una fiha suna kira bi fakihatin a kawo musu kayan marmari kasiratin masu yawa wa sharab da kuma abin sha wata ma tana so za ta shiga addinin musulunci daga ina kike daga ina kika zo daga sabon layi kina so za ki shiga addinin musulunci yarda kika yi da kanki ko wani ya matsa miki dole Allahu akbar to zan gaya miki kalman shahada in kika faɗa kika yarda kika kujire kika aminta kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashadu. أن muhammadan رسول abinda kika ce kin ce daga yau din nan daga yanzu yanzu na shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai kin aminta da haka ha a zuciyarki kika ce kuma kin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda ya aiko shi da alqur'ani da musulunci dan ya shiryar da jama'a kin aminta da haka to amincewarki da haka ya mai da ke ɗaya daga cikin musulma dan haka yanzu ke musulma ce me sunanki sunanki hannatu to hannatu ai ba mummunan suna bane duk da dai an rawaito shi ne daga banu isra'il cewa sunan mahaifiyar maryam suna cewa shine hannatu kina so a ba miki hannatu ko a canza miki to wanne kike so a canza miki da shi to a sa miki fatima a sa miki an sa miki Fatima daga yau za a dinga kiran ki Fatima kin ga Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin ƴaƴansa mata guda huɗu ana kiranta Fatima kakar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ji wajen uba sunanta ita ma Fatima kakar sayyidina Ali ma sunanta Fatima da haka Fatima Ibn Hajar ya kawo Fatima sama da goma sha takwas a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da haka za a dinga kiranki Fatima to Fatima yanzu kin zama musulma kin shigo addinin musulunci da wani addini kike yi yanzu kin zama musulma to yanzu akwai abubuwa da ya hau kan ki Fatima wanda za a koya miki wanda suka shafi addinin musulunci kuma za a yi miki bayani akwai littattafai da za a baki akwai makaranta da za a rubuta sunanki a ciki zaki dinga halarta har ki samu cikakken ilimin addinin da kika shigo don ki shigo shi a ilimance saboda haka yan kwamitinmu suna nan yanzu za su miki bayanin abubuwan da ya hau kanki Fatima yanzu in kina da matsaloli na abubuwan da ya shafi ke yau da gumbin sai ki musu bayani Allah ta'ala miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci yan kwamiti ku kuma ga naku aikin na Allah ya muku albarka kuma ku ci gaba da aiki wa musulunci shine Allah ta'ala ya gaya mana yan aljanna da abin da suka samu na girmamawa kana yeshin fada kuma da makomar yan wuta yace muttaki'ina fiha suna masu kashin gida a cikin aljanna yad'una fiha bi fakihatin suna kira a cikin aljanna a kawo musu kayan marmari kafiratin mai tarin yawa kala kala wa sharabin da kuma abin sha shi ma nau'i nau'i wa indahum kuma a gurinsu akwai qasiratu ɗarfi mata waɗanda suka taƙaita ganin su ga mazajensu kawai atraf tsarakun juna masu shekaru daidai wa daida haza Allah ce wannan ma aduna shine abinda ake muku alkawarin za a saka muku da shi yawmil hisab a lokacin wato sakamako da za a yi muku na ranar alkiyama inna haza lalle wannan abin da na basu la rizquna Allah ya ce arzikin mu ne malahu min nafadin ba shi da yankewa ba shi da karewa har abada to da ya faɗi ni'imar yan aljanna sai ce haza Allah ta'ala ya ce wannan shine bayani akan kuma darajar da su kuma ko matsayin da su kuma ‘yan wuta za su fada wa inna littagina lalle masu ɗagawa masu wuce gona da iri masu fankama masu shishigi domin kalman tsaga inna lamma tsagal ma'u kun ga tsaga kenan mujawazatil had inna lamma tsagal ma'u hamalnakum fil jariya fa amma man tsaga وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى دغاوا kenan to shine wuce gona da iri da yin abin da bai dace ba inna jihar na kanat mirsada litaghina ma'aba makoma masu dagawa ce to Allah ce haqiqa wa inna litaghina haqiqa la sharra ma'adin mafi munin makoma ya tabbata litaghina ga masu wuce gona da iri masu kangarewa Allah masu kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jahannama sai Allah ya fassara menene mummunan makoncin sai ce jahannama yaslaunaha wutar jahannama ce za su shiga cikinta fa bi'sal mihadu Allah ce tir da wannan shimfiɗa a shimfiɗa ka akan jahannama tir da wannan shimfiɗa tamuna na ga waɗanda aka sa su a ciki haza Allah ya ce wannan shine sakamakon su falyadhuquhu su ɗanɗani wannan musifar da bala'in me za su ɗanɗana hamimun ruwan zafi tafashashen ruwa waga da kuma ruwan gyambo da ciwo inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا Wala ولا شرابا إلا حميما وغساقا هذا Hamimun حميم وغساق ce su دناشي shi din tafasasshen ruwa ne da kuma ruwan surkani ruwan ciwon gyambo wa akharu Allah ce wani kala kuma daban min shakalihi a cikin kamarsa azwaj nau'i daban-daban za a sake musu wani nau'in azabar wanda kuma ba a faɗe shi a duniya ba ba irinsa wannan wani kala ne daban kuma na azaba za a yi musu min shakalihi daga nau'in irin wancan kamar su ɗaya amma kuma ya bambanta a cikin ɗanɗanansa da sa, da tashin hankalinsa da bala'insa Allah ya kare mu ya sa ce azwaj kalman zawj min al izdiwaj abin da ya kama da juna to za a musu azaba sai a zo da wata azaba su ɗauka irin ta baya ce sai kuma su ga tafi ta baya bala'i kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azaba duk sanda fatar su ta narke Allah ya sai mu yi musu sabuwar fata dan su dandana azaba haza Allah ya wannan faujun wani bataliya ne wani dandazo ne wata tawaga ce muqtahimun ma'akum masu kutsawa ne tare da ku cikin wutar jahannama la marhaban bihim Allah ya ce ba a lale ba a marhaba ba a farin ciki da zuwansu innahum salun nar su masu fadawa wuta ne masu konewa ne a cikin wuta wani ma ya zo ya karba addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci daga ina kake daga tudun wada ka fito kana wani addini da yanzu kuma kana so ka shiga addinin musulunci to zan gaya maka kalmar shiga addinin musulunci in ka yadda da ita ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ce daga yau na aminta na yarda na kujire a zuciyata ba wanda zan bauta wa da gaskiya sai Allah shi kadai ka yarda da haka kuma ka ce daga yau ka da Allah ya aiko annabi Muhammadu da alkur'ani da musulunci ya shiryar da jama'a ka yarda da wannan kuma ka da daga yau annabi Isa annabi Isa ba dan Allah bane manzon Allah ne bawan Allah ne ka yarda da haka to wannan ya mai da kai musulmi a me sunanka wanda kake amfani da shi yohana yohana ai haya ne ko to sai a gyara ma shi ya koma ya hayan kawai ya ce to maimakon a gyara masa yohana ya koma ya haya. wanda muwa muna sa Yahaya muna sa Ibrahim muna sa Yaqub muna sa Isa muna sa Maryam duk annabawan Allah dama a musulunci mu mun yarda da su gaba daya to za a ci gaba da kiranka Muhammad makon Yohana da haka muna maka fatan alheri Allah ya tabbatar da kai a musulunci to yanzu tun da ka shigo addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kanka yanzu na sauri da gaggawa wanda 'yan kwamitin mu suna nan kusa da kai za su koma gefe da kai mu kuma mu ci gaba da karatu su maka bayani saboda haka Muhammad ka dage ka yi karatu Allah tabbatar da kai addinin musulunci Allah ya maka albarka Allah ya baka ilimi mai amfani to mu je Allah subhanahu wata ya ce haza faujun wannan wata bataliya ce ko wata tawaga ce ko wata runduna ce muqtahimun ma'akum masu kutsawa ne tare da ku cikin wuta la marhaban bihim ba a musu lale ba a musu marhabun ba a cewa barkanku da zuwa Inna salun nar haƙiƙa su masu shiga wuta ne Ƙalu sai su ma 'yan wutan suka gaya ma waɗancan ɗin suka ce antum la marhaban bikum kuma babu lale babu marhaban da zuwanku antum huhu lana ku ne waɗanda kuka gabato da shi kafirci ɗin gare mu ko ku ne kuka gabato mana da abin da ya jawo mana wannan azabar shi ne kangarewa Allah da rashin imani da ranar alkiyama da manzanni fa bi isal qarar matabbatar ku tamu nana ita ce wutar jahannama na'am qalu suka ce rabbana suka bada amsa su mabiya din suka ce rabbana ya Allah mu mai renan mu wanda ya mallake mu mai gudanar da rayuwar mu? man qaddama lana haza wanda ya gabatar mana da wannan kafirci har muka zamo mun fada wuta sakamakonsa fajiduhu azaban ka ƙara masa ninkin baninkin na azaba bi'ifan ninkin finnara a cikin wuta kamar da suke cewa rabbana atihim bi'ifaini min al'azabi anhum la'anan kabira Allah ka ba su ninki biyu na azaba ka tsine musu tsinuwa mai girma ko inuwa mai yawa na'am wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق كنت تخافوا أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار الله سبحانه وتعالى يتي suka ce wa suka ce malana wai me ke gare mu ne la nara rijalan ba ma ganin wasu mazaje kunna mun kasance a duniya na udduhum muna kirga su min al cikin ashararai fajirai akwai waɗanda muka ɗauke su mutanen banza a wulaƙance saboda talaucinsu da imaninsu da biyayyarsu ga manzanni muka ɗauka tun da suka taɓe a duniya ba su da komai sai muka ɗauka a lahira ma za mu gansu a wuta to me yasa ba ma ganin waɗannan attakhadnahum sukhriyan shin mun rike su ne da izgili da ba'a am zagat anhum al-absaru ko ko idanuwa ne ta karkace anhum gabarin su ba ta ganin su ko idanuwanmu ne ba sa ganin su sun fada wani loko ko wani rami ko wani kwari ko wani sako ko wani surkuki ko can ƙasa a cikin wuta ba ma ganin su suna kunya jahannama ne ba ma ganin su ko ko injili muke musu su ne akan gaskiya mu ne akan ƙarya to kafirai za su faɗi wannan wani kita wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am فأذن مؤذن بينهم اللعنة اللعنة الله على الظالمين ‘yan aljanna su ma za su kira ‘yan wuta su ce hakika mun samu abin da Allah ta'ala mahaliccinmu ya yi mana alkawari tabbas ne ga mu a ciki aljanna shin kuma yan wuta kun sami abin da Allah ya muku alkawari gaskiya ne suka ce kwarai ku ga mu ma a jahannama sai mai kira ya kira tsakanin su ce wato tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suka aikata zalunci inna haza Allah ce lalle wannan tattaunawa din la haqqun inna zalika haqiqa wannan tattaunawa da zaka gudana tsakanin yan wuta da yan aljanna Allah ya ce la haqqun tabbas ne sai ya faru takhasumu ahlin nar wannan tattaunawa da rikici na wutan a tsakaninsu suna rikici na aljanna kuma suna suna ganin na wutan suna ganin halin da suke ciki to Allah ya ce wannan musu din da tattaunawa da tsinewa juna tabbas sai ya faru ga yan wuta Allah ya gaya wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa ka gaya musu inna ma ana munzirun ni kadai mai gargadi ne wanda ya bi ne shiga aljanna wanda ya saba mun ya tafi wuta wa ma min ilahin babu wani abin bauta da ya cancanci bauta illallahu sai Allah ta'ala shi kadai alwahidu makaɗaici fi uluhiyatihi fi rububiyatihi في أسمائه وصفاته القهار ميرن جاي أكم باين هو القاهر فوق عباده نعم رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين توانيني الواحد الله مكأيتي alqaharu mai rinjaye akan bayansa rabbu samawati shine Allah ta'ala da ya ƙirƙiro sammai guda bakwai daga babu wal ardi shine ko mahaliccin ƙasa da abin da ta ƙunsa duka na halittu daban-daban masu tashi masu jan ciki masu nutso a ruwa masu tafiya da ƙafa biyu masu tafiya da ƙafa hudu masu jan ciki masu tashi da fuffike, masu ninƙaya a cikin ruwa wanda ake gani da wanda ba a gani manya da ƙanana duka halittar Allah ne kuma shi yake renan su shi yake ciyar da su shi yake gudanar da su wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su duk gaba ɗaya halittar da ka gani ko ka sani ko baka sani ba suna cikin abin da Allah ya samar al-azizu shine mabuwayi al-gaffaru mai yawan gafara ga bayinsa sunansa al-azizu yana da sifa kuma izza sannan yana da aikin izzu man yasha'u sunansa al-gaffaru kuma ya gafiru liman yasha'u almagatiratu kuma sifarsa kowane suna daga cikin sunayen nan biyu yana kunshe da abubuwa uku isbatul ism lillah tabbatar da sunan ga Allah sunansa al'azizu sannan isbatu sifa lillah shine sifatul izza sannan sifatu hukumi hawa muqtaba shine yu'izzu man yasha'u ma'ana sunan Allah al'azizu yana da sifa sunanta izza kuma yana da aiki shine yana ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskanta wanda ya ga dama sunansa al-gaffaru sifarsa kuma magafira sannan kuma ya gafiru liman ya sha'u ƙul ka gaya musu huwa wannan qur'ani ɗin da ake muku gargadi da shi naba'un azimun labari ne mai girma amma yatasaalun anin naba'il azim game da me suke tambaya Allah ya ce suna tambaya ne akan babban labarin nan hawan ya wallafa littafi mai suna annaba'ul azim ya bayani akan qur'ani da matsayinsa da girmansa antum ku kafirai anhu gabarin wannan alqur'ani mu'riduna ko mu'riduna anhu kuna bujurewa alqur'ani ba kwa karanta shi ba kwa kallonsa ba kwa imani da shi ba kwa binsa duk abubuwan da ake yi imani da qur'ani karanta qur'ani sanin fasarar da qur'ani aiki da qur'ani magani da qur'ani kariya da qur'ani duk ba kwa yi gaskata labaran qur'ani yadda da kunce kuncen labari duk kun bijire masa na'am ma kana liya min ilmin yace bai kasance a gare ni wani sani ba komai ƙanƙantansa, a na kira fi siyakin na fayi ba ni da sani ko dan kankani min eh, min ilmin na ilimi komai ƙanƙantansa bil mala'il a'ala da jama'an nan mafi ɗaukaka su ne mala'iku ba ni da sani akan da ya gudana na tattaunawa tsakaninsu da Allah iz yayin da yahtasimuna suke tattaunawa tsakaninsu da Allah lokacin da Allah ta'ala ya ce iz rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamayi a ban kasa sai mala'iku suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun to wannan tattaunawar a ina aka yi ta babu wani mai kyamara ko mai rikodin ko mai mp3 ko mai waye da ya je ya ɗauka ya aka yi na san wannan in ba dan Allah ne ya aiko ni ba cewa har wata tattaunawa ta gudana tun kafin ai a yi adam ɗin ma ana ma tattaunawa akan samar da annabi adam ne ba na nan aka yi amma na baku labari kuma duk littattafan Allah sun nuna haka ne dan me ba za ku yarda da wannan ba wannan ba ya isa ba da labarin gaibi ba to Allah yana sanar da annabawa gaibi kuma su gaya wa mutane yasa ce qul la aqul lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib wal innama al ilmu inda Allah wa innama ana nazirun mubin shi yasa yace in yuha ilayya ba a yi mun wahayi zuwa gare ni na komai ba ba a ce mun komai ba illa annama ana nazirun mubin face an ce mun kai mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin innama anta nazir in alayka illa al balagh wa alaina alhisab Allah ya ce isarwa ce taka kamawa kuma tawa ce ni ne zan hisabi kai kuma ka isar na'am إذ قال ربك للملائكة إن خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد أسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزة ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن ومن تبعة منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da bayanin wannan tattaunawa da mala'iku suka yi, Isƙala rabbuka, Allah ya ce ka ambata musu yayin da Allah ta'ala ka ya faɗa lil mala'ikaci ga mala'ikunsa, inni khaliqun basharan. haƙiƙa ni mai halittar mutum ne min tsinin daga taɓon ƙasa fa'iza sauwaituhu idan na daidaita halittarsa wani faktu fihi na busa fihi a cikinsa min ruhi daga ran da na halitta na mallaka faƙa'uto ku faɗi lahu ga wannan halitta tawa sajidina kuna sujjada kenan wanda ya sujjada ga Adam Allah ya bautawa wa dan Allah ne umarnin ayi da Adam da annabi Adam ne yace ku yi mun sujjada to da ta zama shirka amma tunda Allah ne yace awa Adam sujjada kenan an wa Adam sujjada an bauta wa Allah saboda shi yasa ayi shi Adam ya zama alqiblar sujjadan ne ba shi yace ayi masa ba fasajadal mala'ikatu sai mala'iku dukkaninsu al'in nan ya shigar da dukkan mala'iku suka yi sujjada kulluhum dukkaninsu ajma'una tattaran su ɗaya bai rage ba illa iblisa sai iblis istakbara shine ya girman kai ya nuna takama da fankama wa kana ya kasance minal kafirina cikin waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala qala sai Allah ta'ala ce ya iblisu ya kai iblis ma aka. wai me ya hana ka an tasjuda ka yi sujjada lima khalaqtu ga wanda na halitta biya dayya da hannaye na biyu da suka dace da ni astakabarta shin kayi girman kai ne am kunta min al'alina ko kana cikin masu fankama da takama da nuna isa qala sai shaidan yace ana khairun minhu Aini na fi shi alheri Allah ai na fi shi Allah Allah ne fa yace ai wai yana ga wa Allah ya fi shi duba rashin kunya Allah ba Allah ne ya san wanda ya fi ba wai ke ga Allah ai na fi shi Allah khalaqatani min nari Aini da wuta kai ni wa khalaqatahu shi kuma ka halicce shi ne min dinin daga tabo ni wuta ne shi tabo ne sai aka na fi shi qala sai Allah ta'ala ya ce fakhruj fita minha daga cikin aljanna ko daga cikin sama ko daga cikin darajar da aka baka da an fassara haɗin yana koma kan aljanna ko kan darajar da aka bashi ko kuma saman da yake ciki fa innaka haƙiƙa kai rajim abin jefewa ne mazmuman madahura an jefe maka an kore ka an tsine maka an kore ka daga rahama Allah wa inna alaika kuma haƙiƙa ya tabbata a kanka me ya tabbata a kansa Allah ya ce la'anati inuwata ta tabbata a kanka ila yaumiddin ba za ta rabu da kai ba ila yaumiddin har zuwa ranar sakamako shine ranar alkiyama me ya kamata shedan yayi tunda ya yi taɓar an tsire masa albarka ba da sai ya faɗi nemi gafara Allah ba sai ce ƙala rabbi sai ce ya Allah mahalicci na fa an birni ni ba so nake kai mun afuwa ba amma ina roƙonka tsawon rai in gayyato ni ma abokan shiga wuta tare fa an birni kai mun jinkiri ila yawmi yub'athun zuwa lokacin tashi ranar tashin alkiyama ina roƙonka kakka kashe ni har zuwa ranar tashin alkiyama qala sai Allah ta'ala ce fa innaka haƙiƙa kai minal munzarina kana cikin waɗanda aka saurarawa aka ba su dama ila yaumil waqatil ma'lum izuwa yaumil waqati ranan wani lokaci al sananne akwai rana sananniya da za a yi busa ƙaho kai ma sai ka mutu qala sai shedan yace tunda ya samu damar ya san Allah baya saba alƙawari sai ce fa bi izzatika ku duba shedan shi da ya tashi rantsuwa sai ya da Allah amma kai sai saka ka rantsa da wani Allah fa bi izzatika shi da ya tashi roƙo ya san ba mai bayarwa sai Allah ba kuma a rantsuwa da kowa sai Allah amma kuma shi ya zo ya taifa mutane suna roƙon wani Allah suna rantsuwa da wani Allah ita fa bi izzatika na rantse da buwayarka da girmanka da buwayarka da izzarka da ka la uguyannahum sai na halakar da su na gabaci ɗayan su sai na halakar da su illa ibadaka sai bayinka minhum daga cikin su almukhlasina waɗanda ka tsarkake su da kanka ba almukhlasina ba ma almukhlasina min akhlasa yukhlisu ikhlas mukhlis ismu fa'il mukhlas ismu maf'ul ikhlas masdar sai al na waɗanda ka tsarkake su da kanka su kaɗai ne ba zan iya halakar da su ba Ƙala sai Allah ta'ala ce fal haqqu gaskiya ana ai ana al-haqqu ni ne gaskiya wal haqqa aqulu kuma gaskiya nake faɗa in an karanta shi duk da rufa wannan na farkon da rufa kenan ya zama khabaru mubtada mahzu ko ana al-haqqu ko al-haqqu ana ni ne gaskiya wal kuma maf'ulun bihi na muqaddam na ai aqulul haqqa ni ne haqqu kuma aqulul haqqa ina faɗan gaskiya in kuma an wani farko fataha yana nufin ilzamul haqqa wal haqqa in an musu fataha duka biyu in da an musu rufu'a ana al haqqu wal sai zama aqulu jumla ce fi mahalli raf'in khabar mubtada sai zama mu jumla mai mubtada wa khabaru fi mahalli raf'in khabar mubtada awwal to Allah ya ce ni ne gaskiya kuma gaskiya nake faɗa wannan abin da zan faɗa gaskiya ne ba canji la'amla anna jahannama sai na cika wutar jahannama maƙil minka da kai wa mimman aka da wanda suka take maka baya suka bi ka minhum daga cikin su ajma'ina gaba ɗaya sai na cika wutar jahannama Allah ya ce sai ya cika wutar jahannama da mabiyan shedan laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum qul ma as'alukum alayhi min ajri Allah ce ka ce musu ma as'alukum bana tambayan ku alaihi a bisa wannan qur'ani da na kawo muku min ajarin na lada bana roƙon ku bani lada wa ma kuma ni ban kasance minal mutakallifina cikin masu wato shishigi da kuma attakalluf attakalluf shine wato yin shishigi da wuce gona da iri ba sa ka abu ba ka yi kuma a ce ka yi ka ƙara ko a ce ka yi ka rage shine takalluf yace ban kasance minal mutakallifina masu ragewa abinda Allah yace a kawo ba ko ba masu ƙarawa abinda Allah yace wato ainihin a yi ba in huwa wannan qur'ani ko wannan wa'azi da nake muku bai zamo ba illa zikirun face faɗakarwa ce wa'azantarwa ce tunatarwa ce lil'alamina ga mutane da aljanu wala ta'lamunna kuma na rantse da Allah za ku san na ba'ahu tabbas ɗinsa ba da hinin bayan lokaci ko bayan lokacin mutuwarku ko bayan lokacin hisabi ko kuma ranar da za a gurza yaƙi tsakaninku da muminai to annabi adam annabi adam shine mutum na farko da Allah ya fara halitta shi yasa aka kira aka kira sauran mutane yan adam Allah ya ambaci annabi Adam a cikin Alƙur'ani sau ashirin da biyar a cikin surori tara Alƙur'ani. A suratul baqara an ambaci annabi Adam sau biyar aya ta talatin da ɗaya da talatin da uku da talatin da hudu da talatin da biyar da talatin da bakwai. A cikin suratu Ali Imran an ambaci annabi Adam sau biyu aya ta talatin da uku da ta hamsin da tara. a cikin suratul ma'ida an ambaci annabi adam so daya ita ce aya ta 27 a cikin suratul a'raf an ambaci annabi adam sau bakwai aya ta sha ɗaya ta sha tara ta ashirin da shida ta ashirin da bakwai ta talatin da ɗaya ta talatin da biyar ta ɗari da saba'in da biyu a cikin suratul isra an ambace shi sau biyu aya ta sittin da ɗaya da ta saba'in a cikin suratul kahfi an ambace shi sau ɗaya aya ta hamsin a suratu maryam ma an ambace shi sau ɗaya aya ta hamsin da takwas a cikin suratu ɗaha an ambaci annabi adam sau biyar aya ta ɗari da sha biyar ɗari da sha shida ɗari da sha bakwai ɗari da ashirin da ɗari da ashirin da ɗaya a cikin suratu yasin an ambaci annabi adam wanda shine na ƙarshe daga nan har zuwa nasu babu sunan annabi adam kuma an ƙare shi daga yasin na ma ambace shi sau ɗaya ita ce aya ta sittin Allah ya halicci annabi Adam daga ƙasa kuma ya faɗi suna ƙasar da matakai daban-daban wani gurin ya ce min turabin daga turbaya wani gurin min sulalatin daga tataccen ruwa min ɗinin daga taɓo min ɗinin lazim daga taɓo mai bashi min salsalin daga kasko min hama'in daga ƙasa mai toka-toka masununin mai bashi min salsalin daga kasko kan fakhar kamar wato abin da ake zuba abin nan ruwa tallan miya daga turbaya daga tacicen ruwa daga tabo daga tabo mai danko daga kasko daga tabo mai bashi daga kasko mai kwari kamar tsingaro ko tallan miya wannan duka yana koma zuwa ga ƙasa ɗin ne dai gaba ɗaya to an gaya mana yadda aka halicci annabi adam a hadisin turmuzi mai lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da uku da kuma ruwayan abu dauda ta dubu hudu da ɗari shida casa'in da uku an inna allaha khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi Allah ya halicci annabi Adam ne daga ƙasa da ya danko ta daga dukkan nau'in ƙasa da busasshiyar ƙasa da ɗanyar ƙasa da ƙasa mai ƙwari da ƙas da yashi da turbaya da dutse da ɓangorai da duk da burji duka aka haɗa kowane nau'i na ƙasa aka cakuɗa aka kwaɓa aka yi annabi Adam fa ja'a banu adama ala qadaril ardi sai su ma mutane suka zo gwargwadon kalar ƙasar duk wanda ka kalle shi ya yi kama da wata ƙasa minhumul ahmaru wani sai ya ja a cikin ƙasa ba ja wal abyadu wani ya fari a cikin ƙasa ba fari wal aswadu wani ya baƙi a cikin ƙasa ba baƙa wa baina zalika kuma da yake ƙasa baƙa ba ta da yawa sai zama ɗan adam baƙi a duniya shi ya fi karanta baƙaƙe mu muka fi komai karanci a duniya in aka ɗebe mu aka watsa mu a cikin wasu fararen ko ganin mu ba za a yi ba baƙaƙe a duniya ba mu da yawa najeriya ita ce ƙasar da ta fi ko ina baƙaƙen fata a duniya ita ce ta ɗaya duk ƙasashen baƙaƙen fata ba mai yawan population ɗin Najeriya. Mun ga wannan mu ma daraja ce ana samun daraja ta. wa baina zalika wasahalu wani ya zama mai saukin hali wal hazanu wani mai tauri wal wani ya zama mummuna wa tayyib wani ya zama na kirki darajojin annabi adam Allah ta'ala ba annabi adam darajoji masu yawa ga wasu daga ciki shine mutum na farko da aka fahara halitta an halicce shi ranar juma'a bayan sallar la'asar Allah ya halicce shi da hannunsa da ya dace da shi yace me yasa ba za ka yi sujjada ba ga abin da na halitta da hannaye na biyu wanda suka dace da Allah ta'ala ya busa masa rai da kansa yace na busa masa rai daga ran da na mallaka ya sanar da shi sunan komai da kuma amfaninsa yace ya sanar da Adam sunayen abubuwa duka ya umarci dukkan mala'iku su yi masa sujjada dukkan mutane daga zuriyarsa suka fito don haka ake kiran kowa dan adam ya bani adam annabin Allah mai daraja mai girma wannan su ne kaɗan daga cikin darajojinsa to shi ne Allah ya gaya mana a nan da fafata wasu da shaidan Allah halicci annabi Adam tsawonsa kamu sittin faɗinsa kamu bakwai bayan an busa masa rai farkon abin da ya yi shine atishawa sai ce alhamdulillah sai Allah ya amsa masa ya kuma yi umarce shi da ya je wajen wasu mala'iku ya musu sallama abin da ya amsa da shi shine gaisuwarsa da zuriyarsa kamar da Imam Bukhari da Muslim wato suka faɗa yace suka ce yace assalamu alaikum suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ta'ala umarci mala'iku su yi sujada ga annabi Adam domin bin umarnin Allah bauta ga Allah ne ba bauta ne ga Adam ba wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirina ku gane bambancin ayoyin guda shida inda aka yi maganar sujada annabi adam ga mala'iku wa iz qulna lil mala'ikati wannan shine na suratul baqara ko lokacin da muka ce mala'iku usjudu li adam ku sujada ga adam fasajadu duk sai suka faɗi suka yi sujada illa iblisa sai iblis a baya ki wasta kabare ya girman kai wa kana min na ya tabbata cikin kafirai wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da Allah ko ka ambata lokacin da Allah ya ce ga mala'iku ku yi sujada ga adam fasajadu duk sai suka faɗi suka yi sujada illa iblisa sai iblis sai ce a asjudu liman khalaqata ina ni din ne zan yi sujada ga wanda ka halitta ta ko wani gurin Allah ya ce fa iza sawaituhu inna daidaita shi a halittarsa wa nafaktu fihi min ruhi na busa masa da ran da na mallaka fa qaulahu sajidina ku fadi ku yi masa sujjada fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidina kun ga can yace aba an yakuna min as sajidin nan kuma aba an yakuna ma'a sajidina sana Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amru rabbih sai iblis yaki shine yayi fasikanci ma'ana ya fita daga biyayya ga Allah wani hu yace wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba sai iblis ne yace an ki to kun ga wannan shine asalin yadda rigima ta faro tsakanin annabi adam da kuma iblis to da iblis ya ki Allah sai ya tsine masa albarka ya kore shi adam ba <coughs> dukkan halittun Allah sai Allah ya ce ya adam sai ya ce labbaika ware min yan wuta a cikin 'ya'yanka sai ya ce Allah nawa sai ya ce dukkan dubu ɗari tara jisa'in da tara ne za su yi wuta su suka bi shaidan a cikin duk dubu da jin wannan sai ya furfura ta fito ma jariri fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al shi shiba sai sahabbai suka tsorata suka ce ya rasulullah yanzu in za a dauki dubu za a tara 900 da 99 a kai wuta ɗaya ne zai shiga aljanna to ai kenan hadda mu za a hada yace a'a ba da ku za a hada ba in aka auna yawan ku da yawan waɗanda suka kangarewa Allah ku ƴan kaɗan ne kamar ma gashi ne ya fito a jikin farin doki baki dan bakin gashi ya fito a jikin farin doki daga nesa ba za ka gani ba to haka za a wayi gari ku ne yan kaɗan waɗancan kuma kangararrun su ne da yawa to yasa ibnu qayyim yace ga ma'aunan hankali in kana so ka kubuta daga sharrin shedan yace abubuwa guda hudu suna sa jiki ya zama mara lafiya na farko surutu da yawa ba karatun qur'ani ba istighfari ba ba salati ba ba hailala ba ka zauna kai ta surutu da yawa yana kawo rashin lafiyar jiki kuma ya shafi imaninka na biyu bacci da yawa na uku ci da yawa na hudu jima'i da yawa ice waɗannan suna kawo rashin lafiyar jiki yace abubuwa guda hudu kuma suna rushe jikin gaba ɗaya mutum ya zube kawai baƙin cikin abin da ya wuce yawan shiga ɓacin rai zama da yunwa rashin bacci ce wannan suna rushe gangar jiki sai ce abubuwa guda hudu suna busar da fuska fuska ka za ta bushe in kana abubuwa guda hudu na ɗaya ƙarya na biyu rashin kunya na uku tambaya akan ba ne ba don neman ilimi ba sannan kuma yawan aikata fajirci waɗannan suna sa fuskar mutum ta bushe ta zama canta ya tafi sannan ce abubuwa guda hudu suna ƙara wa mutum haske a fuskarsa na ɗaya tsoron Allah na biyu cikawa da alkawari na hudu karamci na biyar mutunci na hudu kai mutunci yace abubuwa hudu suna jawo arziki na ɗaya yawan tsayuwar dare na biyu yawan istighfari lokacin sahur na uku cikawa da yawan sadaka sannan kuma na hudu yawan ambatan Allah a farkon dare da ƙarshensa yace abubuwa hudu kuma suna hana arziki na ɗaya bacci bayan asuba na biyu karanta sallolin nafula na uku yawan kasala na hudu ha'inci sai ce abubuwa guda biyar kuma ba a sanin su sai da abu biyar bishiya ba a sanin ta sai da 'ya'yanta kenan ka yi shuka mai kyau ta imani don ka ci gajiyarsa ba a gane matar kirki sai mijinta ya shiga wahala lokacin da kake da shi kowa yana son ka sai ka shiga wahala zaka gane mai son ka ba a gane abokin gaskiya sai ka shiga tsanani ba a gane muminin gaskiya sai idan jarabawa ta zo ba a gane mutum karimi sai ka kai masa bukata yace abubuwa biyar kuma suna shafe abu biyar ƙaryar shaidar zur tana shafa gaskiya dukiya yawan kyauta yana shafa aibi tsoron Allah yana shafa son zuciya kai wa mutum gori in kai masa alheri yana shafa ladan kai bukata ga mutane yana sa ka sauka daga manufarka in kana yawan bara sai ka sauka daga manufarka je ka kofa gidan wane ba ni kaza ba ni kaza ranar da ka saba zuciyarka ta mutu sai zama wannan abin shi yake juya ka sai abin da jama'a suke so za ka ba wanda Allah da manzansa wato suka ce ai ba sannan yace abubuwa guda biyar sukan bayi zuwa ga abu biyar yawan kallon mata yakan jawo zina tsammani yakan sa nadama ina jira zan yi kuɗi zan yi kaza tun bai zo ba ƙana'a wato wadatuwar zuci takan jawo mutum yarda Allah yawan tafiye-tafiye yakan sa mutum ya goge ya zama mai ilimi jidali shi yake kawo husuma sai ce abubuwa biyar kuma suna girmama abu biyar wuta in ta haɗu da karmami ma'ana mutum ya fada cikin mutanen banza shakka in ta gamu da mummunan zato jafa'i in ya haɗu da rashin kyautata na sai maka sharri ko baka kyautata masa ba kaga ya ƙara faɗi yawan husuma da rashin rangwame yanke zumunta in ana yawan tambaya in kana yawan tambayar mutum sai ya daina alaƙa da kai yace abubuwa biyar kuma kusanci da su arziki ne in kana da ɗa na gari jawo shi a jiki in kana da mace ta rigari rike ta da kyau in kana da aboki mai cika alkawari rike shi da kyau in ka ga mutum mumini ne na kwarai rike shi da kyau in ka ga malami masanin fiqihu to ka je karantar da kai sannan abubuwa guda biyar suna daɗi in suka haɗu da abu biyar lafiya idan ta haɗu da arziki tafiya in ta haɗu da abokan arziki kyau in ya haɗu da kyan hali bacci bayan ka sha wahala da kuma ambaton Allah da daddare yace guda biyar ba su da tsawon rai har da tsoho yace magana ta hanyar nazari idan nazari kake yi ba har da cewa kake ba shi da tsoho ni'ima in ta haɗu da takama nan da nan sai Allah ya tuɓe ta aboki a lokacin tafiya dole a rabun an zo tasha sannan kuma wa'azin da bai kama jikinka sosai ba yace biyar sukan zo da abu biyar yawan istighfari yana kawo arziki rufe ido wato rufe idan ka gabarin kalle kalle abin da bai dace ba yakan kawo maka hangen nesa kunya takan zo mutum da alkhairi taushin magana taushin magana yakan zo da mutum abin da yake bukata fushi yakan zo da nadama yace abu biyar yana tunkuɗe abu biyar magana mai laushi tana tura fushi neman tsari da Allah yana tunkuɗe shaidan bi a sannu-sannu yana hana nadama riƙe harshenka yakan karanta ma kuskure addu'a yakan rage maka bala'in sharrin da Allah ya kaddara ma dan uwa an ci gaba da kawo taimako waɗanda mutane suka bayar daban-daban za mu karanto su don mu musu addu'a a jiya mun karanto muku irin taimako da alheri da aka samu daga mutane daban-daban daga ciki an samu yadin yaji sabbi guda ashirin da tara an samu tara manzannuwa hamsin da takwas na jiya nake karantawa tukunna an samu ɗankakkun kaya guda saba'in da ɗaya an samu huluna guda uku an samu takalma guda ashirin da ɗaya an samu sabulun wanka da wanki guda sittin da shida banda su gishiri gero masara shinkafa kwanuka ta yau kuma minista ta bayar da kayan sallah ga dukkan waɗanda suka shiga addinin musulunci maza da mata da suke ƙarƙashin kansil ta ce duka ga baki ɗaya za ta yi musu ɗinkin sallah wani bawan Allah ya ba da yaji tiyobo bandir takwas amma ya ce da Allah ka faɗi sunansa sauran kaya da 'yan uwa suka tara suka miƙa su za a miƙa su ne ɓangaren rayu wani bawan Allah ya kawo kuɗi naira dubu ɗari da hamsin ya ce a saka wannan ɓangaren sana akwai dubu ya ce dubu hamsin ɓangaren marayu dubu hamsin ɓangaren sabbin musulunta sannan dubu hamsin kuma darul hadis sannan akwai wani ɗan uwa shi kuma ya ce saboda ana ta kewayawa yau a aje yaro a can gobe a aje wata a can jiba a aje wata a can yana da wani katafaren gida a GRA mai four bedroom ya ba da shi ga wannan kwamiti na marayu da sababbin musulunta wannan gida ya yi hukusunsa har abada a dinga aje duk wanda ya zo ya shiga addinin musulunci bai da gurin kwana aje sha ilmantar da shi a karantar da shi ma'ana dai ya danka gidan katafaren gida ne katon gida mai tsada ya ce ya bayar a ji ai wannan aikin na musulunci to an fara zunguro masu sai da masu sai da da littattafai da huluna da sauransu wa gairuhu sun aiko dubu shida da ɗari ɗaya sun ce su ma a yi musu addu'a Allah biya musu bukatunsu na alheri sai abin da ya faru jiya don wasu ba su ji ba ɓangaren arewa sun aiko kuɗi dubu uku da ɗari biyar waɗanda suke zaune a nan ɓangare na na arewa da a atamfa guda biyu da alƙur'ani guda biyu da fatan a yi musu addu'a sannan wani ta ce bara na nemi addu'a Allah ya bani aikin yi to malam Allah ya karɓa na samu aikin yi ga shadda yadi biyar atamfa guda ɗaya a yi wa mijina addu'a Allah ya bashi gidan kansa. shine kuma wani ajiyan ya aiko da dubu biyar ko ita a saya wa gidan nan da suka ajiye azumi saboda rashin abinci buhun masara sauran kuɗin a basu su yi cefani da wannan ta ce sai na je na karanta ta a gefe to abin da muke cewa shine mun zo ƙarshen wannan sura wacce take ɗauke da ayoyi guda tamanin da takwas abin ta faɗa na rahama da jin ƙai da maganan aljanna da aka ta yi Allah ta'ala ya samu a wannan layin abin da aka ta bayani na wuta kangararru waɗanda suka kangarewa Allah Allah ya tsare mu Allah ya fitar da mu daga ciki Allah muna roƙonka ka sa mu cikin ceton annabinka da alƙur'ani Allah ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu rayuwa mai amfani ka ba mu ‘ya'ya masu albarka mata masu albarka dukiya mai albarka ka ba mu zaman lafiya da alkhairi da ci gaba a cikin addininmu na musulunci Allah ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmi Allah ka ƙasƙanta kafurci da kafirai Allah duk wanda ya yi gudunmawa ya yi hidima a cikin wannan aiki da ake na taimakon bayan Allah ‘yan uwanmu musulmi Allah ka ninka masa ninkin ba ninkin abin da ya bayar Allah mun yi tawassali gare ka da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka Allah ka biya musu su ta alheri duniya da lahira wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda suke da bukata Allah ka biya musu sannan muna kira ga sauran 'yan kasuwa da masu sana'o'i daban-daban kuma muna jira mu ji taku gudunmawar da za ku bayar wanda za a isar da shi ga yan uwanku musulmi wanda suke kuma koda ba ta nan ba in mutum akwai a unguwarsu ya ga akwai alaman ya taimaka yayi arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai akwai wanda suka rubuto ko suke gaya mun yau ne fa ya dace da 11 September ai na gama bayani ɗazu America sun bugo mun waya mun yi magana ta minti goma wanda suka saurari America ɗazu sun ji bayanin da ne akan matsayin musulmi ya tsaye shekara takwas daga harin Septemba zuwa yau shekara takwas daidai na yi bayani ɗazu na minti goma a Voice of America ina jin wasu ji daga cinku ko? Da na yi magana ɗazu sun sa ko magana ta gaba ɗaya ta minti goma. zura abin da muke cewa Allah ya ɗaukaka musulunci, Allah ya ɗaukaka musulmi, Allah ya kaskanta kafirci, ya kaskanta kafirai, Allah ya taimaki masu taimakon addini. Allah ya ba mu ikhlasi da biyayya ga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك